Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farancin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. cikin shirin za a ji cewa shugaban ƙasar Ukraine ya rattaba hannu kan wata doka da ke bayyana cewa tattaunawa da shugaban Rasha ya zama abu mara yiwuwa. Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da ƙawayen Amurka. Sakamakon ƙaruwar tashi-tashen hankali a duniya. Ƙungiyar ka'idar reshen yankin Sahel ta yi kirarin kai hari kan ayar motocin burkina faso wanda ya kashe sojoji fiye da goma a watan jiya tokanin labaran duniyar kenan yau biyar ga watan oktoba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da malamai a duniya to kowane irin hali malamai suka tsanci kansu a wannan rana a najeriya muna cikin wani hali sai dai mu ce inna lillahi na inna ilaihi raji'un sallarinka ba ka samu shi a kan kare ba malamin da a sani na da zai so ya yi wata bakwai bai yi aiki ba To yayin da a Najeriya ake ta shirye-shiryen tunkarar zaben 2023 hukumar da ke tabbatar da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma a jihar Kaduna ta gudanar da wani taro inda ta yi wannan kira. mun yi kira da babban murya ga al'umman jihar kaduna su tabbata an yi wa'annan abubuwa cikin kwanciyar hankali da lumana da fahimtar juna ba tare da tashin hankali ko aibanta wani sashi na wannan al'umma ba muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi na zai gabatar to amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya rataba hannu kan wata doka a jiya talata inda ya bayyana cewa tattaunawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya zama abu maras yiwuwa biyo bayan yunkurin da Putin ya na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai cewa Rasha za ta jira har sai Zelensky ya sauya ra'ayinsa ko kuma har sai sabon shugaban kasar ya kalbi mulki a Ukraine. A halin da ake ciki, fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar wa Zelensky a wata wayar tarho cewa Amurka ba za ta taɓa amincewa da ikirarin Rasha na mamaye yankin Ukraine ba. Biden ya kuma ce Amurka a shirye take ta ɗauki mataki mai tsanani kan kowane mutum ko hukuma ko kuma ƙasa da ke goyon bayan da awar haɗewar rasha bugu da ƙari biden ya shaida wa shugaban ukraine cewa amurka ta ƙara aika wa gwamnatinsa ƙarin tallafin dala miliyan 627 na kayan yaƙi don taimaka mata wajen kakkaɓa mamayar rasha na watanni bakwai wanda ya kawo jimlar taimakon makamai zuwa sama da dala biliyan goma sha bakwai da ɗigo biyar tun daga watan janairun 2021 lokacin da Biden ya hau mulki. Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da ƙawayen Amurka da kuma sintiri a cikin tekun Atalantika sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankula a duniya. Jirgin na USS Girl Airport ya fara jirge jiragen a yankin arewacin Atlantic a ranar Talata. A matsayin babban jirgin da ke dakon jiragen yakin da suka hada da jiragen ruwa shida na kasashen NATO da na Amurka da dama da kuma wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa. za mu yi amfani da tekun atalantika gaba ɗaya a matsayin wurin wasanmu captain paul Lanzalota, kwamandan jirgin ya shaida manema labarai gabanin tura sojojin ya ƙara da cewa za su yi dukkan ayyukansu da yake ƙarƙashin manufar sufurin ruwa jirgin yaƙi mafi girma kuma mafi muni a amurka kamar yadda rundunar sojojin ruwa ta kira shi yana da sabbin fasahohi kusan dozin biyu an kuma sake tsarin fasalin jirgin baki daya wanda ke ba shi damar samar da ƙarin jiragen sama da kashi talatin cikin ɗari fiye da sauran jiragen amurka daga cikin sabon fasahohin da ke amfani da makamashin nukiliyar akwai wani sabon tsarin rada na gano barazana da kuma na'ura harbo jiragen sama daga cikin jirgin a teku To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma bari mu duba batun ilimi. biyar ga watan oktobar kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin duba irin halin da malamai suke ciki a sassan duniya taken wannan shekara dai shine samun da sauyi a fannin ilimi yana farawa ne daga malamai zainab babaji daga jos ta haɗa mana wannan rahoto da ya dubi kan wannan rana ta malamai Sanin kowa ne cewa malami yana da muhimmanci wajen samar da ci gaban rayuwa ba kaɗai koyar da karatu da rubutu ba, har ma da koyar da kimiyya da fasaha da sauran ɓangarorin rayuwa. Kowane hali malaman makarantu ke ciki a Najeriya? Muna cikin wani hali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. salarinka ba ka samun shi a kan kari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar biyar ga watan Oktoban kowace shekara a matsayin ranar malamai ta duniya. Makasudin keɓe ranar shine a yaba da aikin da malamai ke yi da yanayi na magance matsalolinsu. Malam Isiyaka Abdullahi da ke garin Doma a jihar Nasarawa ya ce ya share shekaru talatin yana malanta a matakin firamare. Kayan aiki ma yanzu yana gagara kamar rijista su chalk sai mun hada da mitin da iyayen yara da gwamnati suna taimaka kwata kwatali yanzu abin ya gagara mafi yawa an yi ritaya ba replacement musamman mataki na primary school domin yau shekara na talatin kenan wannan aiki shekara goma sha shida ba promotion ina aka zo aka yi promotion zuwa daga 10 zuwa 13 ana ce an ba mu 15% kashi goma sha biyar kenan maimakon a ce eh, kashi goma sha biyar daga cikin dari hmm. aka bayar different din baya wuce dubu daya dubu uku dubu biyu da wannan babban rana namu na malamai muna kira ga gwamnati su tallafa da kayan aiki. Shi ma kwamarar Joshua balabede ya ce rashin biyan albashin malamai yana duk far da kuzarinsu na aiki. A yanayin mu na yanzu a ce last salary namu mun karba a June watan shida kuma muna watan goma. kuma wai za a yi world teachers day muna da iyalai muna da yaran nan muna biya musu kuɗin makaranta muna biyan kuɗin haya muna zuwa asibiti amma a ce har yanzu baka samu albashinka na watan bakwai ba watanni takwas kenan tun bayan da malaman jami'o'in gwamnati a najeriya suka shiga yajin aiki dr peter michael das malami ne a jami'ar modibo adama a jihar adamawa ba malamin da a sani na da zai so ya yi wata bakwai bai yi aiki ba ya shafi ilimi sosai ya shafi shi malami kansa akwai bincike da muke yi da 'yan makaranta da namu na kanmu wanda mukan samu kuɗaɗe daga waɗansu gurare domin mu gudanar da shi idan yanzu ana yajin aiki akan rufe makarantu jami'o'i don haka waɗannan research ɗin sukan tsaya cik idan an ba da kuɗi aka ware kuɗi na malamai ko kuma na wani aiki gwamnati ta tabbatar cewa an kai wannan kuɗin an yi ayyukan nan daidai bisa ga kuɗin nan ba wai wani ya je ya cire wani percentage ya ce a'a na wani ne ya cire to abubuwan da suke kawo rashin jituwa kenan a mu a kasar nan wanda kuma yana shafan ilimi matuka. To sai dai a bangaren gwamnati a kullum cewa take tana iyakar kokarinta. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce ya zama tilas a samu ilimi mai inganci ta hanyar samun malamai kwararru. I I said, assurance? ya ce na tambayi ma'aikatar ilimi ko suna tabbatar da ingancin makarantu kuwa. You can build schools but if you don't have the teachers you are wasting your time. Za ka iya gina makaranta amma idan ba malamai kana ɓata ka ne. Ko a bara shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da baiwa duk wani ɗalibi a jami'a mai hankoron zama malami tallafin naira dubu saba'in da biyar yayin da ɗaliban da ke kwalejin ilimi za su samu naira dubu hamsin don ba su ƙwarin gwiwan samar da ilimi mai inganci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Da masu kere-kere To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Ƙungiyar alka'idar reshen yankin Sahel JNIM ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da goma a watan jiya in ji ƙungiyar leƙen asirin site a ranar Talata. mayakan 'yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke dauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin burkina faso a ranar 26 ga watan satumba kwanaki kaɗan kafin ƙasar da ke yammacin afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na bi a bana ƙungiyar jnim ta yi kirarin cewa ta ɗauki nauyin wannan harin na kwantan ɓauna kuma ta ce ya haifar da gagaruma hasarar tattalin arziki ga makiya kuma ya kai ga samar da sauye-sauye a cikin sojojin burkina faso wanda ya kai ga juyin mulkin soja in ji sanarwar ta site an gano garawakin sojoji goma sha ɗaya sannan kuma kimanin fararen hula hamsin sun ɓace bayan harin in ji gwamnatin da ta gabata sai dai wata takardar tsaron cikin gida da kamfanin dilancin labarai na reuters ya gani a ranar talata ta ba da rahoton mutuwar sojoji ashirin da bakwai. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa jiya talata cewa Amurka na shirin sanya wa Iran ƙarin kuɗaɗe a wannan makon saboda kai hare-hare ga masu zanga-zangar adawa da gwamnati kan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan ƙasar suka tsare ta saboda ta ƙi rufe gashinta da hijabi. Biden a wani sharhi da ya yi ta shafin Twitter bai yi ƙarin haske kan matakin da Amurka za ta ɗauka kan gwamnatin Tehran ba. Amma ya ce, Amurka na tare da mata Iraniyawa da 'yan kasar Iran waɗanda suke zabar da duniya da bajintarsu za su ci gaba da goyon bayan 'yancin 'yan Iran na gudanar da zanga-zangar lumana. A ranar ta biyu kenan a jeri da fadar White House ta yi magana a kan Iran kan zanga-zangar adawa da mutuwar Mahas Amini mai shekaru 22. Shekaru da dama kabilu da ƙauyukan Somaliya sun yi ƙoƙarin bijirewa bukatun ƙungiyar Al-Shabaab ta 'yan ta'adda waɗanda ka iya haɗa harajin da ake kira zakka na dabbobi makamai da yara maza da za su iya zama mayaka. Kuma tsawon shekaru, Alshabab tana murƙushe 'yan tawayen yankin yadda ya kamata, yawanci cikin rashin tausayi. A farkon shekarar 2018, mayakan ƙungiyar Alshabab sun karɓe ƙauyen Gulani a yankin Shabel ta tsakiya da ke arewacin Magadishu, inda suka buƙaci mazauna garin da su ba da gudunmawar kuɗi da bindigu da yara maza. Wani manomin yankin mai suna Hibad Ali Dasar ya ce ya gwammace ya mutu da ya miƙa ɗansa wanda bai kai shekaru goma sha biyu ba a lokacin. Alshabab ta mayar da martani ta hanyar ɗaukar hatsin da ya noma suka ƙona gonarsa, in ji mataimakin magajin garin Kadal Muktar Muhammad Mahmud wanda ya san shi da sar ɗin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar da ke wanzar da zaman lafiya ta jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya wacce ake kira peace commission ta ce da kokarin da hukunta ke yi game da matsalar tsaro har-haren 'yan bindiga da matsalolin tsaro sun ta'azzara a wasu sassan jihar cikin wannan shekara da muke ciki hukuma ta bayyana haka ne yayin wani taro da ta gudanar kamar da za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana. hukumar wanzar da zaman lafiyar da ta kira wani taron masu raɗaki game da maganar matsalar tsaro a jihar kaduna ta ce tana sane da wasu yankuna da ke fama da matsalolin tsaro amma dai tana ɗaukar matakai na ganin ta magance su shugaban hukumar dabta salimu male shine ya yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan tashi daga wannan taro cikin kusan shekara biyar da wannan hukuma ta yi ta yi aikace-aikace da dama amma duk da haka jihar kaduna a musamman a wannan shekara ta fuskanci kalubale da dama musamman aikata manya-manyan laifuffuka da aka yi ta samu na garkuwa da ɗan adam da farma garuruwa da angwanni inda ake kashe mutane a barna ta dukiya a saci dabbobi da makamantansu ah, muna haɗin kai da sauran hukumomin gwamnatin jihar kaduna da kungiyoyi masu zaman kansu domin mu tabbata cewa duk wani rahoto na tashin hankali ko wani batu da zai iya tada hankalin al'umma an samu bayaninsa tun kafin wannan rikicin ya faru kuma an fito da hanyoyin da za a yi a hana afkuwar wannan rikice-rikicen muna sane da damuwomin da muke da su a wasu yankuna na masarautu da muke da su da kananan hukumomi kuma mun yi alkawarin cewa za mu ci gaba da aiki da shugabanni na wayannan yankuna domin a kawo karshen wayannan damuwowi kuma akwai batutuwa manya guda biyu wanda najeriya ke fuskanta tare da mu a nan jihar kaduna wato zaɓe na 2023 da kuma kidayar al'umma da za a yi mun yi kira da babban murya ga al'umman jihar kaduna su tabbata an yi wayannan abubuwa cikin kwanciyar hankali da lumana da fahimtar juna ba tare da tashin hankali hankali ko aibanta wani sashi na wannan al'umma ba. Malam Suleiman Abdulaziz shine wakilin masu bukata ta musamman a hukumar wanzar da zaman lafiyan ta jihar Kaduna. kuma yana cikin mahukuntan da aka yi wannan taro da su. To a zaman da muka yi akwai wakilai na bangarori da dama ta yadda za a yi a shawo kan wannan al'amura. To alhamdulillahi ana kan tsare-tsare wanda za a kawo wa'annan duka 'yan takarkaru wuri ɗaya don sanya hannu a kan takardar yarjejeniya kada a sami wani da ta da zaune tsaye ko tashin hankali. Cikin 'yan kwanakin nan dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaro na nasara akan 'yan bindigan da ke daji har har mata ceto wasu mutane in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan jami'an tsaro wadda suke wannan ayyukan na musamman a nan jihar Kaduna sun samu nasarar kubutar da mutum a bakwai daga hannun 'yan fashin daji wadda suka yi garkuwa da wayannan mutanen wadda suka hada har da ƙananan yara. Kuma wannan abin ya auku ne a nan yankin dazukanan da ya hada ƙananan hukumomin birnin wari da kuma cikun. Abu dai mafi muhimmanci ga dai wannan ayyukan na musamman wanda dakaru na musamman a suke yi. Hare-haren 'yan bindiga dai ya riga ya tashi garuruwa da dama a wasu yankuna na ƙananan hukumomin birnin gwari igabi cikin zangon katab da giwa sai dai kuma ayyukan jami'an tsaro na baya-bayan nan sun so samar da natsuwa a zukatan wasu al'umma da ke waɗannan yankuna domin wasu sun fara komawa isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 1 na dare ne da minti 16 na safe kenan da minti 16 a can najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma biyar da minti 16 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya a cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawar muryar amurka da mai mara wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar labour yusuf dattibaba ahmed jama'a assalamu alaikum yanzu haka dai 'yan takarar mukamai daban-daban a najeriya sun dukufa wajen neman goyon bayan jama'a bayan da hukumar zaɓe ta hura usur na yakin neman zaɓe a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. A wannan karon masu fashin baki kan lamuran siyasa na ganin fafatawar zaɓen ta zarta ta jam'iyyu biyu. Saɓanin yadda aka gani a baya tsakanin ANPP da PDP da kuma APC da PDP a baya-bayan nan. yunkurowar jam'iyyun nnpp da labour party ya sa masu fashin baki ganin cewa ta yi su masu yi tasiri a zaben ta hanyar samun ƙuri'u a wasu jihohi har ma da yiwuwar lashe zaɓe a wasu guraren mai marawa peter obi ɗan takarar shugaban ƙasa na labour party wato yusuf dattibaba ahmed ya ce tafiyar ta yanzu ta bambanta da ta dacen baya jama'an najeriya ne kaɗai sun azabtu abin da ke faruwa kenan babu wanda ke jin daɗin halin da ƙasar nan ke ciki kuma sai suka ga ga mutum biyu sun zo sun ƙawanci juna mutum biyun nan suna haɗa kan najeriya gaba ɗai da musulmi da ba musulmi ba da kirista da ɗan arewa da ɗan kudu yanzu ba abin da ke haɗa kanmu a najeriya kamar tafiyan obi babu ahmed amma kuma jam'iyyun nan guda biyu da kake magana ba wai daga sama aka jeho su ba mun san su mun san yadda aka kafa pdp cikin kwana nawa aka kafa ta mun san yadda aka kafa eh, apc din nan gudaddun yan pdp ne da suka ga babu yadda za su samu takara a pdp da kuma mutan kudu ta yamma da suka ga bayan da za su iya hada kai da pdp ta wancan karan 2014 biyar. shine fa suka hada nasu miliyan uku da miliyan sha biyu da ke bin kungiyar buhari aka hada sha biyar din nan aka kai mu kuma muna la'akari da cewa duk abin da ke faruwa zai iya kara faruwa fiye da haka wato daga kowace jam'iyya ake samun tsantsan masu ra'ayin kishin najeriya irin peter obi irina mun nuna cewa ga abin da bamu mu yarda da shi ba a dalilin haka mun bar wancan tafiyar mun kafa tamu menene kuke gani ba daidai ba da har kuke wannan da'awa na cewa kuna so a baku dama ku gyara a najeriya tsaro al'ummar najeriya gaba ɗaya bata taɓa wulaƙanta ba a ce za a je ƙauye guda a yanke mutane a ɗebe su a wulaƙanta mata a hana manoma tattalin arzikinmu a kama da ƙarfi da yaji a karya darajar naira saboda 'yan uwan wani shugaba na amfana da dala a ta a karya ba mu taɓa jin irin wannan jiki sannan kuma baƙar sata na mugunta na a ƙarar mana da abin da a cikin ƙasar nan ba a taɓa yi ba kamar wannan karan ai na ɗauka saboda muna tausaya wa juna ba a so mu ɓaci kowa ko gaskiya ka faɗi yanzu ɓaci yake kasancewa kaga da yanzu in na ce babu tsaro a najeriya sai a ɗauka ina ɓacin wani nan ko gaskiya nake faɗa wannan maganar ta riga ta tabbata an samu wanda suka alkawari a bisa karya kuma sun kasa kasa wannan ya tabbata mafi akasarin tafiyan nan ta wancan mulkin da muka ce jam'iyyun biyu daga shekarar 1900 zuwa yanzu da saddadu abubuwan nan suka kawo wasu daga cikin ku wanda a yanzu kuke tafiya da su kusan tare aka yi waccan tafiyar ta kamin a raba gari watakila me yasa kake ganin a yanzu kuna iya kawo gyara tun da wasu kudu da su aka faro tafiyan nan kuma su din ne dai ana maganin 'yan siyasar najeriya jujjuyawa ne kawai suke daki ɗaya amma dai kawai zan maka gyara kowane al'amari yana samu asali amma idan ka zo kai alkawari cewa ka san an asalin abin nan kana ɗauke da amsan wannan al'amarin kuma ka lokaci ka bayar a lokacin da za ka yi magani maimakon maganin sai abin ya ƙara lalacewa abin da za ka yi la'akari da shi shine cewa an ɗau alkawari an kafa gwamnati a bisa a wannan alkawarin cewa za a yi maganin shi yanzu ba daidai ba ne bayan an gaza sai kuma a canza maganan cewa ai abin ya ɗauko asali tun da ka gani na biyu ka ce wai ɗaya ne wannan ba ciko daidai ne ba saboda shugaba peter obi shekara takwas da yana gwamna daga abgaye kuma yi nasara a bisa alkawuran shi da ya sauka bayan ya gama siyasar jiha yana so ya fara ta ƙasa a lokacin ne aka tilasta mishi cewa dole ya shiga ɗaya cikin wa'annan manyan kuma da aka ɗauke shi mataimakin shugaban ƙasa ba shi ya takara ba atiku abubakar ya takara atiku na neman a nan yankin wane ne ya fifice suna mai kyau sai ɗauko peter obi peter obi da ya daure ya daure ga bai iyawa a wannan karin shine ya fita ya dawo labour party ni kuma kana ji ko hmm. tun da na shiga siyasar nan ban taba shiga jam'iyya mai rinjaye ba duk da cewa ina da dama in shiga ina da mutane a wurin ban taba ba ampp cpc sannan pdp lokacin da na shige ta ba ta gwamnati so ba ɗaya ba ne wannan cikon naka wannan bayanin ba wai haka ba ne amma abin da kake faɗa ya fi shafan apc a 2014-2015 gwamnati ce da ta zo ta kafu gwamnoni 24 eh, biyu cikin 24 da suke da su daga tsantsa daga pdp eh, eh, suka fita suka koma apc ko wani na yi sanata ne ya fita abin da kake fada apc ya shafa ba mu ba duk wannan korafin da kuke yi za a iya cewa abin da apc ta yi kenan a lokacin da take yakin neman zaɓe kamin ta hau mulki wannan yasa ga baki ɗaya ta sami amincewar 'yan najeriya abinda ake kira guguwan nan sai gashi har yanzu manazarta na lissafa da cewa har yanzu alkawuran da aka yi ana ganin ba a ida cika su ba gaba ɗaya wanda ko kai yanzu kai abokina a'a dibo in za ka haɗu gaskiya ka haɗu an yi kasa a gwiwa wajen cin. Shin akwai wani abu da kuke don kada 'yan Najeriya su maimaita 'yar gidan jiya ma'ana kada su koma baku amana watakila kuma ku wadda wannan gwamnati shi da tambaya mai kyau tambaya mai kyau. Yawwa. Tarihin mu zaka duba ba mu taba da ni da Peter Obi ba mu taba faɗan zamu abu ba mu yi shi ba da ikon Allah. Duk inda rashawa take ni dai an sani ba hannuna ciki. Duk inda cutar al'umma yake an sani an mun shaida ba ni ciki. sannan ya gina jihar shi an yi nasara a bisa alƙawuran da ya ɗauka ni kuma ba wajen nika magana yanzu ba na yi fice wajen ɗaukaka wani al'amari da shi wanda da shi ake gina al'umma mai suna ilimi har gwamnatoci na gasa da ni har kamfanoni masu zaman kansu har ɗaiɗaikun jama'a na gasa da ni saboda nasarorin da allah ya taimaka min na yi wajen ɗaukaka ilimi kuma duk wani abin alheri da ya samu al'umma ilimi ka kawo shi sannan duk wani abin sharri jahilci ka kawo shi daga nan kaɗai za ka duba ka ga an zo dab da zaben fidda gwani ana yi da rashawa sayan ƙuri'u da waye da waye na ce na fasa wannan isasshen karatu ne ba yau kuma aka fara irin wannan abu abu da ya shafi rashawa da sata da sauransu in ce bani ciki baka ganin ba ku kaɗai ne za ku tafiyar da gwamnati ba ai irin wannan shaida da kake magana a can baya an yi ma shugaba Buhari ita kuma har yanzu ana ganin a saboda ba san Buhari ba amma amma magoya bayan ne ake ba ta kasancewa bari in ga maka mun bambanta da Buhari saboda Peter Obi bai taba kama mutum ya kulle ba ni ban taba kama mutum na kulle ba sai dai mu shigar da ƙara alƙalai su ta tabbatar da gaskiyan al'amari kuma su ba da hukuncin wani gaskiya aka ɗauka Buhari na da shi saboda kaɗai ya iya kame mutane ya kulle shine gaskiya wannan ba gaskiya ba ne mun riga mun ce ba mu so mu taɓa kowa kuma yanzu ba da buhari muke takara ba da bola tinubu da kuma atiku abubakar hey, eh, amma jam'iyyunsu ne jam'iyyunsu ne to tun eh, da haka ne ko 'yan siyasa kun san da kuka saka wa mutum magana a mu 'yan jarida ba 'yan siyasa ba 'yan jarida kai a nan zaɓo da sa'aya. sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. da Allah kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya rataba hannu kan wata doka a jiya talata inda ya bayyana cewa tattaunawa da shugaban kasar rasha vladimir putin ya zama abu maras yiwuwa biyo bayan yunkurin da putin ya na mamaye yankuna hudu na ukraine kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya shaida manema labarai cewa rasha za ta jira har sai zelensky ya sauya ra'ayinsa ko kuma har sai sabon shugaban kasar ya kalbi mulki a ukraine Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da ƙawayen Amurka da kuma sintiri a cikin tekun Atalantika sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a duniya. Jirgin na USS Girl Airport ya fara jirge jiragen a yankin arewacin Atlantic a ranar Talata. A matsayin babban jirgin da ke dakon jiragen yakin da suka hada da jiragen ruwa shida na kasashen NETO da na Amurka da dama da kuma wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa. Ƙungiyar alka'idar reshen yankin Sahel JNIM ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da goma a watan jiya in ji ƙungiyar leƙen asirin Said, a ranar Talata. Mayakan 'yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke ɗauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin Burkina Faso a ranar 26 ga watan Satumba kwanaki kaɗan kafin ƙasar da ke yammacin Afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na bi a bana. ta masu sauraro baki da abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya mu inda za ku ji yadda hukumomin kamaru suka kama wasu tsaffin fursunoni da suka yi garkuwa da wasu kananan yara da kuma yadda hukumar da ke kula da 'yan sandan najeriya ta sallami wasu manyan jami'anta. kada manta ko da shi za a yi zuwa a saurari wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafin shafinmu na voahausa.com.